Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya da murya da kuma murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 Haka kuma ana kama mu a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi kasar Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu a kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin al'ummar Yoro a jihar Taraba na bunƙasa tattalin arzikin yankin sai kuma maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfamed. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba wakilinmu Mohammed Garba Awal zai gabatar da sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar a jiya talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a ƙasashe masu tasowa na jabi ne wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dabban ƙananan yara da cikin sauƙi za a iya rigakafinsa. A yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta bakwai zuwa shekara ta shida. wanda ya kunshi magunguna fiye da dubu arba'in da takwas inda suka gano cewa kashi goma da biyar cikin ɗari na magungunan jabi ne ko marasa kyau an lissafa kusan kashi sittin da biyar daga cikin ɗari na magungunan jinyar zazzabin cizon sauro malaria a matsayin magungunan jabu ƙasashen da wannan lamari ke faruwa suna kashe kusan dala biliyan ɗari uku kan magunguna a duk shekara wanda hakan ke nufin kamfanonin da ke sarrafa magungunan jabu kuɗin da suke samu ya kai dala biliyan talatin. A cewar wata tawaga daga makarantar koyar da kiwon lafiya da kuma nazarin magungunan ƙasashe masu zafi ta London, an kiyasta mutane wato an kiyasta kusan mutane dubu ɗari da goma sha shida da ke mutuwa a duk shekara a sanadiyar magungunan malaria na jabu suna ƙasashen yankin sahara na afirka kaɗai shugaban amurka donald trump na nazarin hanyoyin ɗauke ofishin jakadancin amurka daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus na ƙasar isra'ila a cewar mataimakin shugaban mike pence a jiya talata wannan magana da pence ya yi ta karɓi daga gagarumin murna a taron cika shekaru 70 tun lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta ka da wada ƙuri'a da ta yi sanadiyar kafa ƙasar isra'ila a lokacin da yake ɗan takarar shugaban ƙasa Trump ya sha yin alkawarin cewa zai canza inda ofishin jakadancin yake shawarar da Isra'ilawa za su karɓa cikin murna amma Falasɗinawa ba za su amince ba. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya talata ne sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka da ƙawayenta na Turai sun gane barazanar da Rasha ke yi ta baya-bayan nan. kuma amurka na ƙarfafa yunkurin daƙil hakan ta ɗaukar matakan tsaro a turai kan rasha jawabin na tilson ya zo ne 'yan kwanaki kafin tafiyar da zai zuwa turai an shirya zai haɗu da ministocin ƙasashen waje na majalisar nac da kuma ƙungiyar tsaro da haɗin kai ta turai a mako mai zuwa a wani jawabi da aka gabatar kan manufofi a turai wani babban jami'in diflomasiyya amurka shi ma ya ce abin da rasha take yi a ukraine yana ƙara dagula lamari wajen samun dangantaka tsakanin washington da moscow wannan makon shine karan farko cikin shekaru 357 da za a taɓa canza dogarawan fadar buckingham kuma ba da dogarawan da ke sintiri a ƙasa da aka saba gani ba masu kaki launin ja amma da sojojin ruwa waɗanda suka mamaye taron ayyana wannan shekara ta 2017 a matsayin shekarar sojojin ruwa da aka yi a ƙofar fada matsalar tattalin arziki da aka fuskanta da kuma ƙarin bashin da gwamnati wanda ya shafi ficewar birtaniya daga ƙungiyar tarayyar turai na tilastawa jam'iyya mai mulkin wato sake tunanin abin da za ta iya yi daga ƙarshe shugaban amurka donald trump ya ce za mu yi maganin abin shugaban ya yi wannan firci ne bayan da koriya ta arewa ta sake gwajin wani makami mai linzami mai cin dogon zango jiya talata matakan da ke zama bijirewa takunkumin da aka saka mata da kuma suka da kasashen duniya wannan lamari ne da za mu iya shawo kansa a cewar trump lokacin da yake magana da manema labarai a fadar white house ba tare da ya bayyana takamaiman abin da yake nufi ba amma ya ce yadda amurka ke tunkara kasar ta koriya ta arewa ba zai canza ba a ɗaya bangaren kuma tsohon jami'in kula da tattalin arzikin koriya ta arewa ya ce shawarar da amurka ta yanke ta baya bayan nan ta mayar da koriya cikin jerin ƙasashen da ke taimakawa ta'addanci a duniya wani babban mataki ne da zai iya kare tattalin arzikin ƙasar duk da yake ƙwararru na ta baban hakan kuwa hakan zai iya sa ƙasar ta dakatar da shirin nukiliyar ta na makamai masu linzami tsohon shugaban amurka george bush ne ya fitar da sunan koriya ta arewa daga cikin jerin sunayen kasashen da suke marawa ayyukan ta'addancin a shekarar 2008 tare da fatar samun ci gaba wajen kulla wata yarjejeniyar kayyada takaitaccen shirin nukiliyar ta koriya amma cikin shekaru ɗaya yarjejeniyar ta wargaje. Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin Ibrahim ya shigo da maimaitin shirin ciki da gaskiya bari mu faro takon a jihar Taraban Najeriya inda al'ummar yankin Yoro suka gudanar da aikin gayya da ya haɗa kan ƙabilu mabiya addinai daban-daban da nufin bunƙasa harkokin kasuwanci. wakilinmu ibrahim abdulaziz ya yi hira da shugabannin wannan yunkuri ga kuma rahoto da ya haɗa mana sunana jibril ibrahim kuma deputy director community development na karamar hukumar yoro manufanmu dai shine muna yi ne don saboda ci gaban kasarmu da kuma ainihin manomanmu su samu su samu fidda kayayyakin abin da suka noma cikin sauki ba tare da wani wahala ba ni ne kofa gajimus gwada siyelo na yoro muna bautan kasa wajen ne dole mu kuma kwafas na wajen mu dan sa mu nuna ma yan gari cewa muna tare da su mu taimake su mu shi ma Mr Francis da ke zama shugaban yan kabilar ibo na yankin ya ko bai na farin cikin sa ne ma game da zaman lafiyar da ke akwai wanda ko hakan ya sa ma suka fito domin su ma bada nasu gudumawa ya kai sati uku ana zuwa yake nan don hanyar nan hanyar nan yana tamuka mu sosai mun da muka yi yoro don yana kusa da jalingo yana dan rage mana mana dan wahala da kudin mota to shine na yi ma mutane na magana ya kamata yau na mu zo sa hannu wani abu ban sha'awa shine cewa shi kansa babban basarake yankin na yaro mai martaba sarkin mummai alhaji ado maza na biyu na tarar da shi ake wannan aiki na gyara hanya. Hanyar mu ne zuwa cikin jalin gufa gwamnatin jiha kuma duk harkokin mu na yau da kullum kusan kace casa'in cikin ɗari harkokin mutanen fantasawa a jalin mu muke So mu muna ganin dole ne mu tashi kullum kowane karshen damuna mu ga cewa mun fito mun gyara hanya nan mu muka bude hanya nan da karfin mu da aljuhu mu muka yi kokari muka bude hanya nan har mota yana bi. To in aka yi damuna dole ne hanyar wasu wurare ruwa yana tonewa. Mai martaba sarki mu mai kenan Alhaji Ado Mazana biyu Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Haka yake kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Allah jikan Silakonko na jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfahamed da maimaitin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. a cikin watan agusta na wannan shekara muka fara taɓo batun mutanen wani ɗan ƙaramin gari da ake kira zirami a yankin ƙaramar hukumar giya ɗaya a jihar bauchi waɗanda suka yi kokar cin zarafin da suka ce Alƙali sani musa na kotun wannan gari yake musu mutanen sun yi zargin cewa alkali sani musa yana haɗa baki da hakimin wannan gari wajen shirya irin shari'ar da za su yi da kuma hukuncin da za su yanke bisa irin muradunsu ba wai don yin adalci ko tabbatar da an yi shari'a ta gaskiya ba. A cikin wancan shirin, kun yadda shi hakimin zirami ya ce babu ruwansa kuma baya da hannu a abubuwan da mutanen garin suke zargi. Mutanen na zirami sun ɗauki lauya wanda ya rubuta ma alƙalin alƙalai na jihar Bauchi, wato Grand Kadi kenan takardar kuka kan a binciki abubuwan cin zarafi da wani alƙali ke yi a garin zirami an shafa shekara fiye da ɗaya alƙalan-alƙalan na jihar Bauchi bai ba su amsa ba. Sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi, Sa'adu Muhammad Sambowal ya yi hira da wakilinmu, inda yake cewar ba su saba yin magana kan batutuwan da suke gaban kotu ba, ko da yake kukar da su mutanen Nazirama suka shigar ta hannun lauyan su mamman lawan Yusufari ba wai kotu suka gabatar ba sun gabatar ma ofishin alkalin alkalai ne suka yi kofi ma wasu. Sun rubuta wannan takarda tun watan Yuni na shekarar 2016. A cewar shi magatakarda Sambowal, wai sun kafa kwamiti ya bincike lamarin kuma har sun rubuta amsa, to sai dai kuma wai amsar sun ajiye ta ne kawai domin shi a irin tasa fahimtar lauyan mutanen ma baya da basira ko kuma bai san aiki ba shi ya sa ba a ji wannan amsa ba. mu ma 'yan jaridar da ke bin kadin wannan batu na cin zarafin mutanen zirami da ake zargin alkali sani musa da yi ba mu san aikinmu ba shi ya sa muke ɓaɓatu a kan wannan batun amsar da sa'adu muhammad sambowal babban magatakardar kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar bauchi ya bayar kenan kan wannan batu filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi dukkan mutanen da suke da hannu a takardar korafin da lauya mamman lawan yusufari ya rubuta musu zuwa ga alƙalin alƙalai na jihar bauchi kuma dukkan su sun ce babu wani wanda aka tuntuɓa domin ya bayyana abin da ya faru gare shi a gaban kotu balle a ce har an yi bincike a kan wannan magana haka kuma lauya mamman lawan yusufari ya bayar da amsa ga abubuwan da shi sambowal yake faɗi cikin kalamun nasa to amma zan sake mayar da mu garin na zirami ne domin ni da kaina na tattauna da wasu daga cikin waɗannan mutane kan irin abubuwan da suka faru suke kuma faruwa a garin nasu na zirami. Sunana Damana, Muhammadu Damana Jauro Bello, Gamji, Jaɓawa Zirami. Kana da kuka game da batun kotun nan ta Zirami da kuma alkalinta wato alkali Sani Musa. Me ya faru? Abin da ya faru, ni dai 'yan ta'adda sun je gidana akan za su kashe ni da bindigoginsu da wukaƙinsu da komi da komi dai makami allah sa ba su same ni ba da na dawo na tarar gidana da yarana da mai gidana da na dukansu ba barci na ce lafiya suka ce min lafiyan ba sosai ba kai dai da allah sa kana da nisan kona ba a same ka ba har cikin gida an zo ana neman ka to na ɗebi sawayen na mayar har garinsu to da muka mai da sawa wato wato ka bi sawun su waɗanda suka kawo hari gidanka kenan eh da na mai da sawayensu da gari ya waye sai ya ɗauko wani dattijo sai suka zo gun mai gidana suka ba da haƙuri mu yi haƙuri akan tabbace su ne suka je to akan zan ɗauki haƙuri sai na haɗu da shi da na haɗu da shi sai ya ce min kai haƙuri na je ban same ka ba na ce a game da mi ya ce a game da mun je mu ne muka je gidanka na ce to Allah ba mu sa'a kuna nufin za ku kashe ni in Allah ba ni sa'a sai in kashe waninku sai ya ce min duk wanda ya je gidanka in ba kori da baka akwai bindiga a hannunsa to da ya ce min haka da na dawo sai na kai ƙara gun alkali Musa zirami da na kai ƙara alkali ya tura shi ruman dama alkalin da ya zo ranar da muka shiga karan shi wane ne kenan shi alkali musa eh, ya tura wa ya tura da ya tura ya'u suka je ofisin hakimin zirami suka tattauna idan ya zo sai sun je shan, duk abun da hakimi ya faɗa da shi zai yi amfani ya zo ya tura ya'u ruman hakimi ne ya ɗauki beli ya'u tun bai isa azare in madigatin abuskuri ya yi waya ya sai a dawo da shi da aka dawo da shi ranar da aka yanka muka koma sai aka ba da ya'urin ɗuwa kafin satin ya zo ya'u da ya je sai ya kai kuɗi hakim ya haɗa shi da yarinsa suka kai kuɗi a alkali kana da wata shaida cewa sun kai masa kuɗi eh ina da wata saida shi da yaron zira shi da yaron hakimin mi tare suka je da suka je da ya ba da kuɗi da sati ya dawo da muka je sai aka hana ya'u rantsuwa sai aka kira mu ofishin hakimin zirami hakimin zirami ya haɗa ni da ya'u ya ce in yafe na ce ni ban isa sai mai laifi ya ansa laifinsa yayyai naƙi muka goma gun alkali musa alkali musa ya ce ina da saida na ce ina da saida tabbatacce wani dottijo da ya ɗauko ya zo suka samu babana ya ce to sati in zo da su sati na ɗauko su na zo da su suka ba da tartibin haƙun a akan ya'u ya je da shi sun samu mai gidana sun ba da haƙuri mm. ya'u ya ce bai ɗauka ba shi wannan mai gidana ne wannan kawuna ne alkalimu zato ya ce dama na bai ɗauki saidanka ba ta yi amfani ba ya'u bai yarda da saidunka mm. za ka rintse na ce zan rintse za ka rintse na ce zan rintse mm. ya ce to har na je fada in dawo ka rintse kafin ya je fadan ya dawo gun hakimi kafin ya dawo ni kuma na yi alwala da ya dawo sai ce da mana za ka rintse na ce zan rintse ya ce to ba a ba da rintsuwa a rannan a rintse a rannan sai satin sama na ce na yi alwala ni zan rintse ya hana ni satin sama muka dawo ya kira ni da mana za ka rintse na ce ala gafar ta malam ya ya kira ni a gaban hakimin zirami hakimin zirami ya bani haƙuri maganan ta mutu na ce ba zan yi ba sai mai laifi ya ansa laifinsa amma mun zo nan ya kira mutane guda uku da yaran alkali kai da yaran mm, hakimi guda biyu dogare guda biyu da ɗaya adamu sun kira ni sun tambaye ni na yi haƙuri na ce ba zai yiwu ba ya ce tabbacecce su ne suka je da gidana da makami akan za su kashe ni to mun shiga alkali musa ya tambaye ni ka zo da niya rintsuwa na ce masa ni tun tunda mai laifi ya ansa laifin ya tambayi ya ya ya ce lalle su ne suka je a game da mai a game da za mu kashe kai dawa diga nan ban sake tambayar ya sai ya yanka a ya'u hukunci ba jan kunne ba komi sun ci kuɗi ya'u kawai suka lalatar da magana sun goyi bayan ya'u a je gobe ma hukunci suka yanke masa hukunci an yanke masa dubu ishirin cewa ya biya naira dubu ashirin dubu ashirin saboda ya amsa laifin cewa ya yi kokarin ya kashe ka ya yi kokarin ya kashe ni yauwa to ba jan kunne ba komin ba rafidin ni dai an tura ni kawai aka ce ka tafi aka sai in tafi iya kasin maganar da aka yi ne amma har yanzu idan na kwanta da daddare sai barci ya gagare ni sabida ba a bi bayana ina tsoron kar su dawo su kashe ni ni talaka ne su kuma mai kuɗi ne sun ba da hakimin zirami kuɗi sun ba da alkali musa kuɗi ba su sha wuya ba eh ba a ɗaure su ba hakimin zirami ya je ya ɗauki belinsa tun ba a rufe shi ba eh to shi ne ko in dare ya yi dai ba ni da kwanciyar hankali ina tsoron kasu su dawo hallaka ni. to wai kana maganan cewa hakimin zirami shi me ya haɗa shi hakimin zirami da aikin kotu wannan kotu ta alkali sani musa dama hakimin zirami sun haɗa baki da alkali musa alkali musa idan ya shigo zirami zai yi shari'a sai ya je hakimin zirami ya karatar da shi duk shari'an da za a yi sannan idan ya kaga haka ne ko kuma ka ji jita-jita ne kawai ake na gani hmm? na gani da idona na gani ba gaya min aka yi don ko laya zan iya shi sabida tsabar na gani da ido idan ya zo ba zai shiga shari'a sai ya je gun hakimin duk abun da hakimi ya ajiye da shi zai yi amfani ya zo ya yi shari'a. ma sauraro ɗaya daga cikin mutanen zirami da na tattauna da su kenan malam damina kamar yadda na ce shi ma barista mamman lawan yusufari ya ba maga takarda sa'adu muhammad sambowal na kotun ɗaukar ƙara ta shari'a musulunci ta jihar bauchi amsar abubuwan da ya faɗi a kasance da mu. To a gaida Ibrahim sai kuma mahimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru wannan makon ga awal garba. za mu fara shirin jaridun namu yadda jaridan kamarun tribune an da babban labarin ta yake nuna da cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta sanya matakan tsaro a jihohin ingilishin kasar guda biyu an da yanzu haka ake samun tashin hankali nan da can sai kuma jaridan ecomaten an da ita ma ta rawaito mana cewar masu kula da canjin kudaden sefa suna neman karya darajar kuɗin a manyan kasuwanni na duniya an da al'amarin yake neman sanya kasashen renon faransa suna takun saka da uwar gijiyansu ƙasar ta faransa sai kuma jaridan emergence an da ita ma ta labarta mana cewar rikicin 'yan bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru guda biyu yau kimanin shekara guda kenan da ya ci ya cinyewa amma ya sanya mustabiya cewar yana neman ya gana da sarakunan gargajiyan jihohin guda biyu domin neman mafita sai kuma jaridan Enfo anda an da ita ma ta ayyana mana cewar waɗansu jihohin ƙasar jamhuriyar Kamaru suna kiran shugaba biya da ya kaɗa takararsa a zaben da za a gudanar na shekara dubu da goma sha takwas bayan ya kwashe shekaru talatin da biyar yana mulkan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Jaridan lumetayo kuma ta labarta mana cewar waɗansu jam'iyyun adawa na ƙasar Kamaru suna neman dunkulewa waje ɗaya domin kalubalantar Mr. Biya a zaben da za a gudanar a baɗi cikinsu akwai Maurice Kamto da kuma Zonga. Jaridan Anadol kuma ta ce kamfanin jirgin sama na kasar kamaru kamerko mallakar gwamnatin kasar ya fara shata jan layi tsakanin su da gwamnatin kasar sin an da yanzu haka halakar kasashen guda biyu yake neman yin tsamari sai jaridan leju an da ita ma ta hango mana cewar darakta janar din bankin bisek ya yi murabus akan kujeransa domin yana neman wani mukami a gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru amma har yanzu shiru jaridan lozenet kuma ta kwarmata mana cewa. cewar hukumar konak tana shirin cafko na na darakta janar ɗin kamfanin jirgin sama na ƙasar ta kamaru jaridan du sahel kuma ta ƙasar kamaru ta ce hausawan ƙasar kamaru za su gudanar da bikin baje kolin su na al'adun gargajiya a birnin yawunde biyu ga watan disamba an da baki za shigo gabas da yamma kudu da arewa sai kuma jaridan mutation an ta tsegunta mana cewar majalisar dokokin ƙasar kamaru ta koma zamanta na majalisa la litinin da ya gabata tun bayan da 'yan adawan jam'iyyar sdf suka kawo mata tseko a yayin da suke zaman farko an da suka wargaza zaman domin ba a sanya matsalar bangaren jihohin Ingilishi guda biyu ba a kan teburin shawara. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan rafer an da ita ma ta bankaɗo mana cewar sirrin gidan gwamnatin ƙasar Kamaru yana fita waje ta shafukan yaɗa labarai na zamani Muhammad Awal Garba. muryar Amurka daga kasar Kamaru. har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho. Assalamu alaikum muryar Amurka. daga alhaji badiru dan uwa mai allah na garin jiga ina kira ga janar muhammadu buhari shi duba shi gani ba rata ta kai rata cikin rata hudu gwamnati ta kwashe rata uku kuma ga 'yan takarkarunta 'yan siyasar ta manya irin su atiku abubakar ire-iren su suna son canza sheka to ba haka za a yi ba ita jam'iyya raguwa ba ci gaba ba ne don haka Allah shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari ka canza salon mulki na gaugawa ya Allah ka taimaki 'yan Najeriya ko kuma irin su kawo barade ko yi hankuri ka taimaki jam'iyya da mutuncin ku da ku. saboda ba ku da mutuncin da ya huce jam'iyyar ku Allah ka taimaki Najeriya da Najeriya. Assalamu alaikum biyo Hausa. Mai magana alhaji adamu da da direba a hakika mun yi farin ciki mu direbobi da jin cewa labarin za a dawo da toligate a kan manyan hanyoyinmu a alhamdulillah ko yanzu mun samu wurin hutu na dole a kenan a takaice saboda toligate din nan ba karamin mun security ya kawo mana ba don kowane toligate akwai police station na 'yan sanda kuma duk kilomita hamsin za a samu wajen saurarawa musamman manyan motoci sannan zai kawo kuɗin shiga ga gwamnatin tarayya wadda gwamnatin tarayya ta yanzu duk yadda za a yi akawun na bai ne duk abin da aka yanka na tikka zai yi cikin akawun na gwamnati kuma zai kawo tara kuɗi na yadda za a san gyara hanyoyin nan a wannan ba karamin cin nasara ba ne ga gwamnatin babu buhari kuma mun gode mu musamman direbobi na manyan motoci na kan hanyar manyan hanyoyin. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice wani rahoto mai tsoratarwa da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar jiya talata na cewa ɗaya daga cikin magunguna goma da ake sayarwa a ƙasashe masu tasowa na jabi ne. wanda kuma yake sanadiyar mutuwar dabban ƙananan yara da cikin sauki za a iya rigakafinsa. A yunkurin hukumar na farko don nazarin matsalar ƙwararru sun sake duba wasu nazari haɗari da aka gudanar tsakanin shekara ta dubu da bakwai da zuwa shekara ta da goma sha shida wanda ya kunshi magunguna fiye da dubu arba'in da takwas inda suka gano cewa kashi goma da biyar cikin ɗari na magungunan na jabi ne ko marasa kyau. shugaban amurka donald trump na nazarin hanyoyin ɗauke ofishin jakadancin amurka daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus na ƙasar isra'ila a cewar mataimakin shugaban mike fence a jiya talata To jama'a masu saurare nan kammala shirye-shirye na safiya yau sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinanmu na facebook da kuma twitter kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da salomon abu da kuma injiniyan mu a ah, mr jim alheri ke muku fata alheri